malam zakariya game da wannan ziyara da muka kawo wannan gari jihar nasarawa a wannan unguwa ta unguwan waje ko? to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka bi masaukinmu na musamman alhaji ibrahim wanda muke tare da shi a abuja Allah ya saka masa da alheri wanda shine sanadiyar zuwa nan domin ziyara da kuma wato ainihin gaisawa da 'yan uwa to ba dogon nasiha zan yi ba Nasiha da zan ɗin ja hankalin mutane a kai shine kamar yadda kowa ya sani ga babban bako muna shi shine watan ramadana wanda ana sa ran wannan wata za a iya ɗaukan azumi a wato ainihin ko jibi ko ran litini ko talata wanda har yanzu ne ba mu ji sanarwa daga sarkin musulmi yaushe za a duba wata ba kama ala'ayi hal kullu atin karib dukkanin abinda da yake zuwa kusa yake abin da za mu makamu guziri da shi shine takawa tsoron allah allah yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa wata tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah inji Allah subhanahu wataala yasa wani mai baiti yake cewa wato ainihin atarda an kuna rahila kaumin lahum zadin wa anta bighairi zadin kana so ko kuma kana ka amince ka yi tafiya da wasu mutane ya zamanto su suna da guziri kai baka da guziri wannan tafiyar ita ce tafiyar da za a yi zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala yi hal wannan takawar da ake mana magana duk abin da babu takawa a cikinsa za ka samu ragagge ne rushashe ne saboda mahimmancin takawa dalilin ne haka Allah ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka wani in an ce ya ji tsoron Allah da ka ce mutum ya ji tsoron Allah sai ce wai to me nake yi da zan da za a ce in ji tsoron Allah to sai ya ce me nake yi da za a ce in ji tsoron Allah to annabi kansa ma Allah sai da ya gaya masa ya ce ka ji tsoron Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tudi'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah to anan ba wai ana kore annabin bai da tsoron Allah bane ana nufin ƙarin tsoron Allah sama da yadda yake da shi domin ita tsoron Allah na takawa ita ce dukkan jagoran duk wani ibada da zaka gabata ma Allah subhanahu ta'ala. domin shi tsoron Allah nan kuma annabi ya ce takawa hahuna tsoron Allah a zuci yake ba lalle ba ne. tsoron Allah yana bayyana a zuci amma kuma yakan bayyana a cikin ayyukanka a zuci yake amma kuma yakan bayyana a cikin ayyukanka alama ce da yake nuna tsoron Allah a cikin zuci shine a ga mutum yana kyautata ayyuka game da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce a kyautata ke sa muka koma cikin suratul maryam za mu ji Allah ya tanaji aljannan gaba ɗaya ne ga masu tsoron Allah sai ce tilkal jannatul lati nurisu min ibadina sai ce man kana taqiya wannan ita ce aljanna wanda muka gadar ma bayinmu da ita sai ce man kana taqiya ga wanda ya zamanto taqiyi ne wato mai tsoron Allah ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala to haka wannan wata da yake zuwa babban abin da za mu lizimta wajen bautan Allah shine a sa ikhlasi wannan ikhlasin shine abin da shaidan yake fada da ɗan adam a kodiyoshi shi shine tsarkake yin abu don Allah da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah kuma ya karba shi yasa ko da Allah ya kawo kadira iblis da annaba adam bayan Allah ya la'anci iblis ya kore shi daga gidan aljanna sai ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin sai ce ma Allah qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun ya ubangiji ka jinkirta raina har zuwa tashin kiyama ala sai Allah ya ce masa qala fa innaka minal munzarina lalle kai kana daga cikin wa'inda za a jinkirta mawa Allah ya ce ila yawmil waqatul ma'lum zuwa wani lokaci sananne wanda Allah ya tanaje ta budan baki iblis ya ce qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'ina Allah sai na batar da wa'innan bayin naka baki daya da aka ce za su saura ba zai iya batar da su wasu su ne masu ikhlasi dan da kanshi ya faɗa sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayinka wanda suka tsarkake niyya wajen bautan Allah subhanahu wataala su ne kadai ba su cikin tarkon shida amma kowane irin mutum yana cikin tarkon shaidan illa marrahimahullah sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama ya sa yana da kyakkyawan niyya shi yasa malamai da yawa sukan kawo kisas game da abin da ya shafi kyakkyawan niyya ita kyakkyawan niyyar nan to ita ce jagoran duk abin da zaka isa zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa daga cikin abin da malamai suke kawowa suka ce akwai wani bawan Allah saboda wannan ikhlasin sai aka kawo misali domin a tabbatar da cewa ikhlasi yana da mahimmanci cikin wato ainihin bautan Allah akwai wani bawan Allah da ya tadda wasu mutane suna bauta ma wata bishiya to shi kuma mutum ne mai addini haka sai ce sai ya ji ya sara bishiyan saboda su daina bautan bishiyan su kuma bautan Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala da ya tashi zai je sare bishiyar sai ɗan ya tare shi ce ba za ka sare ba sai ce akan me ana bauta ma wannan Allah ka ce ba zan sare wannan bishiyar ba sai na sare sai suka yi fada da shedan ya ka da shedan a ranan dai shedan bai bashi ba ya ce ka bari mai sulhu da kai kaka sare wannan bishiyar ya ce sulhu mai zami ya ce na maka alkawarin in ka koma gida in ka bar wannan bishiyar na maka alkawarin zan raka aje maka dinari kaza duk kullun a ƙarƙashin matashinka tushiyan baki ne wannan ka bar mutane su bauta ma wannan bishiya na gagara bauta Allah ka basu su bauta ma wannan bishiya jin wannan sai ya ce to shi kenan kaga niyya ta lalace tunda da farko yana da kyakkyawan niyya yanzu kuma niyya ta lalace sai koma sai kwanta sai washe gari sai dan tashi sai ya duba ya ga kowanne alƙawarin sai ya duba sai ga alƙawarin da shedan ya masa ya cika masa daya sai ce to shi washe gari yana dagawa sai ya gabe gani ba tunda an ce mai kullum kullum za a raka bashi shi da ya gabe gani ba sai ya tashi a fasace ya ɗauko gatar ya ce billahi lazi sai na ji na sara wannan bishiya tunda dai har an saba mu wannan alƙawarin sai na ji na sare ta yana zuwa zai je ya sare bishiya ga shedan ya zo ya kare kare ya ce ba za ka sare ba suka yi fada da shedan shedan ya kayar da shi kaga a wancan karin farin ya kayar da shi dan yanzu kuma shi ya kayar da shi suka tashi saki tashi za su yi fada shi da ya ce duk waɗanda za mu yi sai na kayar da kai saboda me ya ce to me yasa za ka kayar da ni ya ce saboda kasancewan kaga na farko ka kayar da ni saboda kana da kyakkyawan niyya ne ka zo da niyyar za ka yanke bishiyar kuma dan Allah ka zo yanzu kuma ka zo za ka yanke bishiyar ne saboda ban kawo maka dinari ba da haka ba za ka iya ba ala ayi hal wannan yana bayyana duk abin da za ka yi shi inda babu kyakkyawan niyya to rushe shiri a wajen Allah subhanahu ta'ala shi sa Allah cewa abudullah mukhlisina lahu din ku bauta ba Allah kuna masu ke shi yi dan Allah da neman yardan Allah cikin al'amari shi ke sa ka samu sabati da nasara musamman yanzu azumin da yake tahowa ita ce ibada wanda ake samunta ibada ce ta alqalb wanda ba kowa ya san kana yi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi zuwa ka je ka shiga bayi ka ɗirki ruwanka sarranka ba wanda ya san ka sha ruwa kuma ka fito ka marairece ka fi kowa cewa ka fi jin azumi amma ka ga tare da haka Ba ka yi ba saboda neman yardan wa shi yasa Allah ya faɗa cikin annabi ya faɗa cikin hadisi ƙudisi ne nake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana magana yana cewa bawa na ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa ba don ko ba sai dai ya bauta min bawa na bai da wani sakamakon da ya wuce aljanna shi yasa cikin ibadu zaka ji ana kawo ibada kaza tana da lada kaza ibada kaza amma azumi baka ji Allah yana kawo adadin ibadanta adadin ladan da ake samu saboda abu ne wanda yake da wahala sannan yake da jikkata wato ainihin jiki tare da haka shi sa Allah ya buɗe falala mai yawa ga masu wannan azumin kuma sai aka tsara shi a shekara ya zamanto aka tsara wata ɗaya a cikin wa a cikin shekara to abin da mutum ya kamata ya lazimta a cikin watar kaga mutum yana da kyau ya lazimci karatun alkur'ani mai girma awwalan karka yadda wannan wata ya zo ya wuce baka samu alkur'ani mai girma kana karanta ba kar ka shagala da wani abin da ba alkur'ani mai girma ba shi yasa qur'ani zai kai karan wasu mutane yanzu da ya galibi mun shagala da abubuwa wayoyi harkokin duniya karatun qur'ani yana gagarin yanzu bare kuma a ce kiyamul laili ma baki da yanta wannan kam sai da hali yayi domin na naharar ma ta samu kafin ma ta lailin an fi an gane ai to ala ayi hal idan mun shiga azumin sai mu guji abinda zai rusa wannan azumin abinda ko yake iya rusa wannan azumin suna da yawa domin an ce kamewa kamewa daga azumin ba yana nufin kamewa daga ci da sha bane kadai kamewa daga dukkan abin da Allah baya so social media yanzu komai yayi yawa fasadi yayi yawa bidiyoyin banza yayi yawa shirme yayi yawa kai ka zo kana azumi ka je ka shagaltar da kanka wajen kallon comedians wajen kallon fina-finai wai har wani tsiya ake taso ake ake ake aka ɗauko yanzu wai shine idan mutum ya ji azumi na bugun shi sai ya ɗauko kaɗe kaɗe ya sa wai tana rage zafin azumi ka ji wannan bala'i ba wai yana rage raɗaɗin azumi ko kuma mutum ya tashi ya je ya je teburin sunuka ya ta buga sunuka wai ya shagala da sunuka saboda ya rage ma kanshi? raɗaɗin azumi sannan abubuwan da za ka iya lalata wannan ibadar daga ciki akwai abin da za ka ringa korafi a kansa ko mutum ya jike shi ruwa ko yunwa ya yi wa ce kai yau ana azumi wallahi ana jin jiki yau kana yin korafi ne ga Allah subhanahu ta'ala wannan korafin yana iya rusawa yana iya rusa ladan azuminka kawai illa iyaka ko da ka ji hisa malaman fiki suka ce in mutum ya ji kishi ya yi kishi ya halatta masa ya sa ruwa a baki ya kuskura bakin da ya samu wa ya samu saukin saukin abin da yake ji musamman yanzu an shigo azumi zai samu mu cikin zafi ne kaga yanzu tsananin kishi zai yawa to a wannan yanayi kaga dole mutum ya kula wajen furucinsa wani zai ta rusa ladan azuminsa kamar yadda eh, eh, eh, wato ainihin wato wani ɗaya daga cikin magabata yake cewa wato mutum zai iya aikin shekara 60 a dare daya ya rusa shi da harshensa kana iya yin shekara 60 kana aikata aikin alheri dare daya ka rusa wannan aikin alherin da ba wato ainihin ka. sannan babba abin da ya kamata a nisanta bayan wannan sai ka nisanci karya kana azumi kana shirga karya wannan kam zai rusa ladan azuminka yawaita karya ne shi yasa Allah ya ce wailun yawma izmi lil mukazzibin ka zamanto mai gaskiya annabi ya ce alaikum sidqa fa inna sidika ya'di ila birr wa innal birra yahdi ila janna. annabi ya ce kuma ku nisanci karya mutum ba zai gushe ba yana karya in ji manzon Allah har sai an rubuta shi a wajen Allah makaryaci ne in ku an rubuta ka a wajen Allah kana makaryaci fa ba za a goge ba ka tabbata shirgegen makaryaci ma'ana annabi ya ce sa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance da ma'abota gaskiya in kana ma'abota da makareci dole ka zama makareci yasa wasu na kawo kisa akan abin da ya shafi mahimmancin ruko da gaskiya idan ka riko da gaskiya ko da inda kake ganin gaskiyar za ta cutar da kai ne to wallahi ba za ta cutar da kai ba ƙarshe kai ne mai yin nasara shi yasa baka taba ji an ce ramin gaskiya ya kure ba amma za ka ji ana cewa ramin karyawa ta kure wani bawan Allah ya kawo kisa akan abin da ya shafi kiyayewa daga karya ko mutum kiyaye gaskiya wayan fashi ne suka biyo shi a guje suna so su kwace dukiya su kashe shi da ya gudu yana ta gudu yana ta gudu sai ya samu wani bawan Allah cikin daji yana ta faskare yana ta faskaren itace yana zuwa sai ya same shi ce dan Allah bawan Allah taimake da Allah ka ɓoye ni cikin itacen nan naka wasu sun biyo na za su kashe ni in sun zo da Allah kaka gaya musu ina nan ya ce shiga to ba matsala shiga yana shiga yana buya sai ga 'yan fashin nan sun zo a guje suka ce kai ba ga wani ba muna neman wani bai sufa kaza da kaza ka gan shi ko ba gan shi ba ya ce na gan shi ya ce yana ina ya ce yana nan shi kuma wancan yana can ya yi kuri ya ce kai mutumin nan da na ce ya rafa ma asiri ya tuna ma asiri kenan su yin fahimci suka ce nan baya da za a ce mutum zai buya nan ƙarya kake sai suka wuce suka ba shi waje da wancan ya fito sai ya ce masa kai ya aka kace min yanzu da sun ganna ba ya ce sun gan kan ne ai da na yi ƙarya da su duba gaskiya na faɗa kuma Allah ya tsare ka gaskiyar ta tsare ka da ƙarya na ya ce ba ka sai su ce bari mu yi ba amma da na ce kana nan sai suka rena wajen suka ce baya da zai abu ta yi boya na sai suka wuce ka gane cewa gaskiyar ce ta ta da kai ba wai ƙarya ce za ta ta da kai ba ala ayi hal sannan bayan ƙarya da ya sanci ƙarya tana rusa ladan azumi wallahi zaka iya yin azuminka annabi ya faɗa ciki hadisi yake cewa akwai wanda za su yi azumi ba su da ladan komai sai yunwa akwai wanda ji da yawa akwai masu kiyamun eh, eh, laili mutum ya taso gida ya zo ta hajjut an fahimta ya zo ya awa uku hudu annabi ya ce ba ya da ladan komai sai rashin bacci saboda babu ikhlasi babu mutaba'a to idan muka duba wannan da kyau ah, babban abin da ke ƙara rusa azumi akwai gulma ya ka nisanci zama a majalisa ko in kana so ka kiyaye gulma zaman majalisa duk wanda ta wuce a yi magananta duk wanda ya wuce a yi maganansa akwai hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu mata sun dau azumi da suka dau azumi suka sha ruwa amma azumi ya ki karyewa kishin ruwa sun sha ruwa amma yana kishi ya ki tafiya yunwa ya ki tafiya kaman za su mutu suna ta haki wani ya taso da gungu zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga wasu mata can fa sun dau azumi amma haki suke sun sha ruwa ruwa azumi ya ji karyewa annabi sai bai ce mai kuma ba sai ya ci gaba da sha'anansa ban Allah ne ya sake koma ya ya tadda wayannan mata guda biyu cikin hali mafi munin hali kamar ma mutu yazo samu manzo ya ce ya rasulullah ina gama sun mutu annabi ya ce ka je ka ce su zo a ji a taho min da su aka je aka taho da su rai a hannun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a kawo mishi tasa ya ce dukkan ku kuyi amai cikin wannan tasa dukkan sai suka yi aman gudan jini da gudan nama nama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a kaga wayannan matan guda biyu sun dau azumi da abin da Allah ya halatta sun sha ruwa da abin da Allah ya haramta suna ta gulman mutane wannan gulman mutanen shi ya haifar musu da wannan matsala shi yasa Allah yake cewa la yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ya kula lahama akhihi maitan fakarihitumuhu kar junanku su rika sashi gulman sashi ɗayan ku zai so ɗan uwansa ya mutu ya kwantar da shi gawansa ya yanki namansa ya ce Allah ce fakarihitumuhu kun kyamaci ku haka to daidai yake da kai gulman wani kuma an tami manzon Allah me ya gulman ma annabi ya ce shi ne zikiru akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko da ya aikata laifin in ka ambata kai gulmansa ba wai ka in kuma ka ambaci abin da bai yi ba ka yi masa kazafi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zunubi kan zunubi idan muka duba in ana nufin cewa ko da ya aikata an bani an gane ai misali a ce an kama wani ya dauki kayan wani sai ka zo kana ta bada labari ai wani da kai yin batuwan banza ne satan kayan wani yayi sai da aka mishi mari takwas sai da aka hada shi da police station yanzu kai wannan hirar da kake yi mai amfaninta an ba faɗakar da mutane kake yi ba wannan kana gulman shi duk da ya aikata amma kuma zunubi kake samu sannan babban sharrin gulma in ka je lahira ko da mutum ya aikata laifin kana ɗiban laifin ne kana jibga ma kanka saboda idan kai gulmansa laifin kuma ana ɗaukowa ana zuba maka karshe in aka tashi kiyama kana tunanin ka tsira sai ka tafi guta shi je shi je aljanna saboda ka kwashe dukkan laifinsa ka lafka kanka. imam al-bukhari rahimahullah yake cewa tunda na gane cewa gulma tana cutar da mai yin ta ne yace yasa ban taba gulma ba ƙara gulman wani ba domin kai da kake yin kana aibanta wani wani ya taba zuwa saboda ka shagala an fi so ka shagala da laifinka saboda akwai da mutane da yawa wanda za ga suna aibanta wasu amma laifin da suke ya fi na wasu girma ba ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumin min a sa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan hunna. Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab Allah ya ce bi'sal ismul fusuq ba'da al iman Allah ya ce wa man lam yatub fa'ula'ika humus zalimuna Allah ya ce kar shashen ku su rika mashashe gatse da izgilanci da sukan juna Allah ce ta iwa wanda kake sukan ya fi ka alheri a wajen Allah haka nan ma mata wacce kike sukan ta fi ka alheri a wajen Allah Allah ya ce kar ɗayan ku yi gulman sashe wa. Allah ya ce wannan yana daga ci kuma kar ɗayan ku ya masu ya uwansa laƙabi da sunan manza Allah ya ce duk wanda bai tuwo ba azzalimi ne shi akwai wanda ya taba zuwa ya samu mahaifinsa yake ce masa na je masallaci na ga mutane duk sun lalace ya ce me ya faru ya ce gani na yi ana hudu ba a masallaci juma'a na ga mutane wanda ya buɗe wayan shi chatin wanda ya buɗe wayan shi tura message wanda ya buɗe wayan shi kowa kan shi na waya ba ma kansa na wajen hudu ban bane ya ce mutane sun lalace sai ce ok to Allah ya kyauta barin baka aiki guda ɗaya ka je kamar ya ce menene wannan ya ce ɗauki wannan eh, plate ɗin ya ce ɗauka ya ce saƙwai a ciki sai ya saka a ciki kasan yanzu ka sa kwai a cikin plate mai faɗi haka kasan gargar kaɗan zai za ka yi faɗi ya fashe ya zuba kwai a ciki ya ce ka je ka za a yi masallacin so goma ka zo ka same ni sai ya je shiga masallacin dili lokacin jama'a na cikin masallaci yana ta zagayawa ya zagaya so goma ya ce karka bari kawai ya bashe in ɗaya ya fashe to akwai matsala ya je zagaya su goma sai dawo ya samu haifi. ya ce na gama ya ce da kaje zagaya mu kaga mutanen nan da suke chatin suke abubuwa suke kaza kaza ya ce kai wallahi ni ban ma kula ba ma ya ce saboda me ya ce saboda hankali na na kan wannan kwan kai ya fashe ya ce to haka ya kamata ka mai da hankali kan zinubanka ba kan zunuban wasu ba in kana kula da zanabanka kana cewa kai ka gane kai kana da matsala ba za ma ka kula da cewa wani bai yana da matsala wani da matsala ba an fahimta ba ma za ka gane ba saboda ka shagala da kanka to kar galin shagala da mutane da aibukan mutane ka shagala da naka aibu kar ka yadda ya zama wato azumi watan ramadana ya shigo ya same ka irin wannan halin akwai wanda in an shiga watan nan bai da bambanci bai shirin canzawa bai shirin canza halinsa bai shirin canza tsarin rayuwarsa yadda ya tsara nan ya taho tun daga wajen ramadana aka zai shiga kuma yana rantse muku da Allah wannan ibada tana da alamun karbuwa saboda matsalar duniyan nan ita fa matsalar yana guda ɗaya ne nan in kai aikin alheri fa fa a gaya maka ka dace ko baka dace ba sai ka je can kuma in ka je can din bai yiwuwa ka dawo din da daga cikin mu akwai wanda ya sallah ya gane an karba ba wanda yake gane yake iya gane cewa an karba sallah har a zo watan azumin nan a gama ba yadda za a turo mala'iku a ce an karba kuma ga umar yana faɗo wani magana mai ban tsoro yake cewa mutum zai iya shekara saba'in a musulunci yana sallah amma allah bai karɓar ka a ko guda ɗaya ba aka ce me yasa ya sayi na umar aka ce saboda li'annahu yi eh, saboda shi din baya karatun fatiha daidai baya karatun sura daidai baya ruku'u daidai baya sujuda daidai hankalin shi ba wajen sallah yake ba sallan kawai yake yi matsalan fa kenan na lahira dama ma za a gaya maka cewa ka dace ne sai ka sake jiki amma ba wanda zai fito zo gaya maka ka dace sai ka je can in ka je ne sai a ce ka dace ka dace in ba ka dace ba matsala ita ce matsalar shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa da zan gane Allah ya karbi ko da raka'a ta ce guda daya yace banda abin da nake da burin samu a duniya sama da wanda zai faranta min ciki irin wannan yace da sai na zuba ruwa a ƙasa na sha kaga a cikin wannan yanayi da ake ciki ashe ba ma da tabbacin cewa Allah ya karbe ibadan mu alama ne da yake nuna Allah ya karbe ibadan ka shine ka'idar tan guda biyu in ka cika ta to ana sa ran Allah ya karba shine ikhlasi yi dan Allah da almutaba'a yi yadda manzon Allah ya koyar kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abin koyi kyakkyawa ya tabbata kan manzon Allah ku koyi da annabi ga wanda ya ce liman kana yarjullahi wal yawmil akhir ba wanda zai iya koyi da annabi sai wanda yake fatan haduwa da Allah lafiya a wannan yanayi idan muka duba za mu ga cewa muna da kalubale babba a gabanmu shi yasa akwai abin ban mamaki mutumin da zai zo ya shagala da duniya ya wato ainihin manta da lahira ya wato ainihin manta da cewa akwai babban al'amari a gabansa saboda haka jama'a shine nasihar da nake yi game da abin da ya shafi zuwa ramadana dama na gaya muku ba dogon wa'azi zan yi ba yana da kyau mutane su wato ainihin ɗora ɗamara wannan azumin ya zo Abinda ya kamata ka lizimta bayan ka nisanci karya da gulma to ya zama cewa ka nisanci karatun kur'ani kamar yadda na faɗa a farko sannan ka lizimci karatun kur'ani ko sannan kuma ka lizimci istighfari istighfari nan shi ma yana taimakawa wajen ƙara kusanta zuwa ga Allah ka zauna a masallaci musamman Ah, idan ka yi buɗe baki ko kuma a zahar da la'asar kai ta istighfari ba wai ka zo kai ta shirgan bacci ba kasan lokacin bacci ne wasu ke a zo cikin masallaci a zahar a ta bacci hani a babu kilawa babu istighfari ya zaman to cewa kana istighfari kana zikiri kana salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka wannan kalizimta ziyartan yan ah, uwa zumunci kenan sannan mutum ya lizimci biyayya ga iyaye shi ma yana daga cikin abin da zai kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan watan sai ga Allah ya sanya ka daga cikin al'utaka sannan abu na gaba wanda Allah kuma ya azurta shi da arziki ya taimaka bayan Allah da ba su da abin da za su yi sahur da buɗe baki da shi domin akwai su da yawa kan za ka samu wani in ya je masallaci ne ga ana raba zobo ko kuma masa ko alale abin da ya amsan nan sai ya raba gida biyu da asuba ya sahur da shi wani bai da abin da zai sahur da shi to alayi hal in mutum ya fahimci irin wannan yanayi to yana iya taimaka ma bayan Allah ta hanyar ya dafa abinci abubuwa a kai inda aka san mutane suna bukata kamar yadda misali kasa ma talauci ya ma mutane yawa kasa abubuwa ya zamanto tashin hankali abincin da mutum zai ci ma ya zama mashi bala'i ta wannan yanayi shine Allah yake ce au amin fi yawmin zi gaba ciyar da mutane a lokacin da ake tsananin wahalan abinci to a wannan yanayi yana da kyau mutane su lizimci wato ainihin bauta Allah da aka jama'a ba dogon wa'azi zai ba a nan zan iya tsayawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa ya kuma yafi mana abin da muka yi kuskure subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alheri kamar yadda na ga muku mallam ya kawo ziyara ne kuma na faɗa ɗazu cewa dama abin da kake da shi kake badawa kuma na imani an ba mu guzuri mai tsadan gaske muna roƙo Allah ya azurta mu aiki da abin da muka ji na ƙara cewa mu balligna ramadana amini na salimin Allah ka isar da mu ramadan ya ba mu ikon ayyuka da abin da malam ya faɗa shi kuma ladin da Allah ke ba masu ziyara Allah ya bashi Allah kuma ya mai da shi cikin iyalansa cikin aminci shi wanda ya sanadiyar zuwan shi nan shi ma man dalla ala ka fa'ilihi Allah ta'ala ya saka mana ke ɗaya da alkhairi kuma kamar yadda na faɗa kwanaki a baya muna karatu na tafsir a nan na matan aure so muna neman taimakon yan uwa akan gudanar da wannan tafsirin tun abin da abin da ya kama daga mai har abin da ya kama da haka musamman su fi kuma na kunga da yake ta ba matsala inda za mu samu canza shi zai mana kyau waɗanda Allah ya hori musu Allah ya ba su ikon aiki da dukiyarsu don daga addinin Allah matasan mu Allah ya ba su ikon aiki da kuruciyarsu don daga addinin Allah dattijan mu Allah ba su ikon aiki da shekarunsu don shawarta da kuma shirin da mutane zuwa ga addinin Allah Allah ta'ala ya saka maka da alheri fa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik malamun gode mun gode Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi